ga watan uku miliyariya dubu biyu da ashirin da uku Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake mu a wannan masallaci mai albarka Masu bilal bin rabah wadda yake GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muke tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a jiya mun yi tafsirin mun karasa tafsirin suratul asr wadda a yau ya kamata mu ci gaba daga suratu at-takasu amma kafin nan kamar yadda muka saba a jiya ma mun ba da hadisai guda biyu hadisin farko muka ce wani sahabiyar aka harko daga gudunsa. sahabi abu huraira wa ya rawaito bukhari da muslim hadisin yana magana a kan ne eh eh zai ci gaba da azumin shi abincin da ya ci kuma ba Allah ne ga dama ya ciyar da shi ya shayar da shi ko ba zai biya ba ko yawwa ni kyauta eh akwai ga sunan guda biyu da tambayoyi biyu ne ai masu littafi yau hadisi hadisi na biyu da muka karanta daga wani sahabi su ba sai su bari wani samu abdullahi da abdullahi dan abbas waye rawaito bukhari da muslim hadisi yana magana a kan muhimmancin mudarasan alkur'ani a watan ramadan na'am da kuma manyan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mun ambata akwai wani yawan kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da kyauta sosai da sosai kuma kyautar nasa yana ninninkawa a watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya samu dace to yau ma ga hadisan da zamu karanta akwai littafai guda biyu kuma za a ba mutane biyu da suka ko mun fara magana za mu da kyauta na mutane uku da suka riga da suka riga zuwa karatu amma ba yau za a fara ba mutane uku farko mutane uku farko da suka riga zuwa makaranta daga gobe insha Allah insha Allah amma ko ba kullum za mu rinka yi ba za mu rinka tsallake kwanaki a ah, hadisin da za mu karanta Nam? hadisin da za mu karanta na yau ah, hadisi ne daga daga anas ɗan malik Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa ana dan Malik yake cewa safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ana tsammanin Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa a watan Ramadan to a wannan hali na tafiyan sun fito ne daga za su tafi makka kamar yadda ya tabbata a wata ruwaya to a halin tafiyan sabai fiskar rabu gida biyu wasu suna azumi wasu kuma ba sa azumi saboda suna halin tafiya Allah ce faman kana minkum maridun ku aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya tsinci kansa halin tafiya ko bai da lafiya to zai sha sai ya biya a wasu kwanakin daban a wajen Ramadan kenan ku amma kuma ayan Allah ce wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi shi yafi alkhairi a gare ku to su ma suna halin tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu sahabbai sun dauki azumi wasu kuma ba su ɗauki azumi ba yiwa ba dole mun tabbatar to yake a wannan tafiyan falam yu'idu saimu ala al-muqdiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai nuna aibin waɗanda suka yi azumi akan waɗanda ba su yi ba mana bai nuna cewa waɗanda ba suka yi azumi sun yi kuskure ba haka kuma walal muftiru ala sa'imi haka kuma bai aibanta waɗanda ba su yi azumi ba kan waɗanda suka yi azumi bai ce wanda suka yi azumi su yi kuskure ba haka kuma bai ce wanda ba su yi azumi ba su yi mai su yi kuskure ba kowa ya yi abin da zai ke ne zai ke tun da dama a halin tafiya suna da ne zaɓi ko ka yi ko ka yi ne ko ka sha kuma tafiyan da ake ake shan azumi a kansa ita ce duk tafiyar da ta halatta mutum ya yi kasarwa duk tafiyar da ta halatta mutum ya yi kasaru to wannan tafiyar ta halatta mutum ya sha azumi ba sharaɗi ba ne a ce sai ka san za ka sha wahala ko ka san za ka ji jiki a tafiya Allah ya faɗa an fahimta ko duk tafiyar da ya halatta mutum ya yi kasarwa ya halatta mutum ya sha azumi a wannan hadisin imam muslim shi ya rawaito daga anas dan malik radiyallahu ta'ala so hadisin abin da yake nuna mana wanda yake halin tafiya domin shine shine sarkin kansa in ya ga dama yayi azumi shi a halin tafiyansa in ya ga dama kuma ya sha ruwa wannan duka zabi ne ya rage nan shi an gane ku um, hadisi na biyu da za mu karanta shine hadisin Abdullahi dan Amru Abdullahi dan Amru Abdullahi bin Amru Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abdullahi dan Amru yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان yake cewa Abdullahi dan Amru yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah yace azumi da Alƙur'ani suna ceton bawa ranar tashin alkiyama azumi yana ceton bawa mai yinsa a filin alkiyama haka ƙur'ani yana ceton bawa mai karanta shi musamman wanda yake karantawa a kiyamun lai wanda yi. manzala ya ce azumi zai ce ya ubangiji lallai ni na hana wannan bawa naka a cin abinci na hana shi biyan bukatan sha'awansa da rana ya Allah ka bani cetonsa in zama masa sanadiyyar shigan shi aljanna ƙur'ani zai ce ya ubangiji lallai ni na hana bawanka bacci da daddare ya kashe ko ya raya ɗaya bisa ukun daransa ko ɗaya bisa hudun daransa ko ɗaya bisa shida na daransa yana karanta ni yana kiyamun layi da ni yana muraja'a cewa yana ganin sai ya haddace ni ya Allah sanadiyan haka ka bani ceton shi shiga da shi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki sai ba su ceton wannan bawo sai ba su ceton wannan bawo an fahimta ku a wannan yana nuna mana yana ƙara fitar mana da muhimmancin yawaita yin azumi musamman azumin farilla tunda shine dama mafi kololuwa babu abin da mutum zai yi ya burge Allah kamar mutum yayi abin da Allah ya dora masa na wajibi an fahimta ko manzo Allah Allah sarki ya faɗa cikin hadisul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi yace bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu da nake so sama da abin da na faralanta masa ba don kira so ke abin da Allah ya faralanta abin da Allah zai yi zaki Allah ya so shi bai zama abin da ya zama farali a kan shi kike fara yi duk wani wanda ba farali bai zama ya zama ya biyo bayan na faralin an fahimta ko da wannan yake nuna muhimmancin yawan yin azumi bayan azumin Ramadan akwai mutane na fila da yawa akwai azumin litinin da alhamis akwai ayyamun din fararen ranaku sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata akwai siyamu dawud ki yi azumi yau gobe ki sha ruwa jibi ki azumi ya zama kina rana ɗaya kina azumi rana ɗaya ba kya azumi an gane ku akwai azumin sittu shawwal da ake yi akwai azumin siyamu yau mai arafa akwai azumin tasu'a wa ashura ko akwai su da yawa to mutum ya zama to yi wannan zai zama sanadiyan mutum Allah madaukakin sarki ya ceci ka samu bawa hanyar ceto a filin alkiyama sannan kuma qur'ani sannan kuma qur'ani qur'ani shi ma yana zama sanadiyan ceton bawa a filin alkiyama amma bawan wanda ya zama yana karanta shi bawan da ya zama yana karanta karanta alqur'ani yasa haƙƙin qur'ani akan dukkan musulmi kowane musulmi yana da haƙƙi guda qur'ani yana da haƙƙi guda hudu ko biyar kai shi kowane musulmi kowane musulmi qur'ani yana da wannan haƙƙin kai shi haƙƙi ne na wajibi wanda da yawa kuma ba ma saukewa wasu ma ba su ma sani haƙƙin qur'ani na farko akan kowane musulmi shine wajibi ne kowane musulmi ya karanta qur'ani wannan dole ne ba wai ba ganin dama ba ne kuma ba fardu kifaya ba ne farali ne na aini ba ba malin ahir ya ce ma yi hau yi fardu ainihi ba wannan farali ne na ainihi babu wani wanda zai dauke maka Allah bai tsara cewa in wani ya iya karanta ƙwar'ani wani ba sai ya iya ba a yadda Allah ya tsara ya hukunta ya wajabta shi ne kowa dole iya karanta ƙwar'ani kowa haƙƙi na farko kenan haƙƙi na biyu shi mutum ya iya haddace wani abu na ƙur'ani shi hadda ba dole ba ne kowa su ya haddace ƙur'ani amma dole ne kowa ya haddace wani abu na ne a cikin alƙur'ani musamman abubuwan da labudda minu abun da labudda minu shine abu na farko abun da sallah ba zai yi ba da shi haka san fatiha kenan ku haka sallah ba zai yi ba da shi amma akwai mutane da yawa da ba sai karanta fatiha ba ko manyan mutane manya sosai wallahi an shekaran jiya na ba da labarin wani ku ko kuma manta na ba da labarin wani shekaran jiya waɗanda suke tunanin cewa sun iya ma in suka zauna a gaba wanda suka iya sai su gane cewa shi ba su iya ba ko ba haka wani wani sai mu ce gana ce bai iya ba a ashe kwaba yake don har yanzu ko wanda suke ce alhamdulillah ko haka wani, haka wannan ban dai san me mutum ya faɗa ba ko ba haka ba to wajibi ne mutum ya zama ya ki haddace wani abu na alkur'ani wannan haƙi na na nau nan, na biyu na farko iya karantawa na biyu ne haddace wani abu na qur'ani abin da labud da biyu suke cewa kamar fatiha wadda sallah bai yiwuwa sai da shi kamar musa ayoyi da mutum zai haddace musamman wanda suka shafi al-azkaru sabahi wal masa ayoyin yi kai rukiya da sauransu irin su falak nas akalla ya ce kamar daga daga sabbi isma rabbikal a'la zuwa kula a'udhu bi rabbin nas a ce mutum ya haddace ko da bai haddace cewa daga sotul a'la sai sotul rashiya sai sotul fajr ba amma ya zanto ya ya haddace surorin ko da bai haddace ya san daga wannan suran sai wannan an gane ku haƙƙi na biyu ke haƙƙi na uku shine mutum ya san ma'anan abin da yake karantawa shi ma haƙƙi ne na wajibi akan musulmi kuskure ne mutum musulmi yana karanta alkur'ani amma inda za a za a fitse shi a ce ga ga wanda kake karantawa mafi karanci kenan so goma sha bakwai a rana sautin a kenan ko a ce to fassara mana ku ce tsaya na tsoro tsoro da ido akwai abun kunya a wajen mutum musulmi abun kunyan kuma na ƙarshe na ƙarshe na ƙarshe ya sa ma a karatu mu sai muka fara daga su waɗanda suroni da labud da minuni da zato mutum ya iya so haƙƙi ne na ƙur'ani akan mutum ya zama ya san ma'anan abin da yake karantawa an fahimta ko wannan kuma shi yake sa mutum ya zama to baya jin gajiya yana karanta ƙur'ani na farko kenan na biyu yana sa mutum ya zama ba zai rinka ɓarna ba a karatun ƙur'ani. an gane ko zai san ina ya kamata in tashi a karatu ina ya kamata in tsaya ina ya kamata in tashi ina ya kamata in tsaya so da akwai inda in mutum yana karatu ya tsaya a gurin ya yi barna akwai inda in mutum zai fara karatu sai ya fara daga gurin ya yi barna inda kuma shi ma za a faɗa mishi mai ila sai ya yi sake yana istighfari so da in ya ji girman barnan ne to kaga in ka san ma'anar shi ba ya za ka yi ku fahimci wannan ba zai yiwu ba to ke fa qur'ani koyo ake haƙƙi na nauke nan na uku haƙƙi na hudu shine yin aiki da abin da qur'anin yake karantarwa shi ma haƙƙi ne na wajibi wani bai dauke ma wani wannan haƙƙi shi ma wani bai dauke ma wani dole ne akan kowa ya yi aiki da abin da ke cikin alƙur'ani abin da ƙur'ani yake ba bai yadda ba to ya zama mutum shi ma bai yadda da shi ba adamu abinda qur'ani yace ya yarda da shi kar ai da mutum shi ma ya yarda da wannan abun yana kokarin yi ne ya aikata wannan haƙƙi ne na wajibi a qur'ani an fahimta ku duk wanda bai sauke waɗannan haƙƙoƙi guda hudu ba su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai karan wajen Allah ya qaumi ya ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yake Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai karan sun wajen Allah ya ya Allah wannan sun dauki Qur'ani abun guje masa saboda ba su kauce waɗannan hankoki guda hudu ba a cikin ga a ranar da a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ceton bayi amma ya zama ke kuma annabin ya kai karanci ne wajen Allah aje za an shiga talatin ya fi karfin uku ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam din da kowa yana kai shi kai shi yana al'ummata al'ummata amma ke kuma zai kai karin ki ne a akwai matsala ya ga ya ga wajibi mu yi kokari mu sauke waɗannan haƙoƙi na alƙur'ani da yake kanmu shine fadan ya Abdullahi dan Abbas ke karanta ay fassaran alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi yake haqqa tilawatihi shine mutun ya sauke waɗannan haƙoƙi guda hudu an fahimta ko to da Allah ya sa mu dace so muke sauke waɗannan hankoki guda hudu kuma ya zama to yana karanta abin da malama suke cewa na biyar shi mutum ya zama yana muraja'an abin da ya haddace ya zama kare ya sake haddanta yin ta tawzubi akwai abin da ake cewa wai duk wanda ya haddace Qur'ani sai bari ta zube Allah madaukaki sarki zai mishi azaba wannan ba wannan ba ba ba haka take ba shi da ya maka shi asara amma babu wani azaba da aka tanadar na musamman wai dan ka haddace Qur'ani haddan yani ya zo sai dai ko kama kanka asara to kaga aljanna lokacin da ake ce masu malam Umar iqra warqa wa rattil kama kunta turattil fi dunya kaga haka za a faɗa makaranta Qur'ani haka Allah zai faɗa ban kowa shiga aljanna makaranta Qur'ani kuma Allah zai ce to ku fara karatu kuna tilawa ana daga darajar ku Allah zai ce inna akhiru manzilatik fi akhiri ayatin taqra'uha matsayinka na karshe shine ayan karshe da ka karanta haddar ta take a gurin iya inda haddar ka ta take iya matsayinka to ga kika bari hakan ya zube kin yi asaran wannan daraja za ga su mala umar a sama ta ko kuma kuna kuna kasa kasa to wannan shine Allah ma to mutum ya cika waɗannan haƙoƙin Qur'ani to shine Qur'ani zai zo ya nemi ceton shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama amma mutum bai sauke waɗannan haƙoƙi ba to kare tsammanin zai shiga cikin waɗannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani zai cece su a filin alkiyama mun ce hadisin Abdullahi dan Amr ko wanda ya rawaito Imam Ahmad ibn Hanbal Allah madaukake sarki ya ji dan ya gafarta musu wannan wannan shine a za mu shiga karatun mu kamar yadda muka faɗa za mu tashi daga farkon suratu at-takasur na'am na'am muslim hadisin farko muslim muslim ba ta bawa Allah ta haddace tara suna miki muslim na kamar da muka muka faɗa za mu tashi a farkon suratu at ta ko kuma kamar da muka saba malam zai zai karanta a amsa ko an shirya ko an shirya tun an karanta amsa ba za mu ce an shirya kuma an karanta gana amsawa kaman kuma safe ne azumi bai fara gugu bai ko yawwa an shirya ko ta bismillah أعوذ بالله السميع العليم نعم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله فيكم suratu suratu takatur suratu takatur sura ce ta mamakiyar sura ce makiya suratu takatur tana da ayoyi guda takwas tana da ayoyi guda guda takwas ita ce sura ta ɗari Ɗari da biyu afwan in ka fara lissafin jerin yan surorin Alƙur'ani daga fatiha da za mu ga suratul takasu ita ce sura ta 102 sura ta 102 suratul takasu daga cikin abubuwan da surar take karantar da mu surar tana magana ne a kan zargin waɗanda suka yi fice suka bari duniya ta shagaltar da su duniya ta rudar da su yasa suka manta da makomansu na ƙarshe da kuma bayanin irin sakamakon da Allah maɗaukacin sarki zai yi musu sanadiyyar yin haka shi yasa cikin surar an ta maimaita wasu maganganu su biyu an ta maimaitawa ne saboda a nuna ka nuna maka matukar jan kunni da ake yi ma duk wanda ya bari ya tuffatu da waɗannan sifofi tsoron Allah maɗaukacin sarki ya rufe ta ka tabbatar mana cewa duk abinda mutum ya samu a nan gidan duniya to tabbas hakika akwai ranan da Allah madaukakin sarki zai tambaye shi game da su Allah madaukakin sarki ya samu dace sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim kamar da muka saba ji Allah madaukakin sarki sai ce alhaqumut tasaffu yace alfahari ya shagaltar da ku ya dauke muku hankula حتى زمتم المقابل حر سيد كثير في قبر برا كلا سوف تعلمون تبس حقيقة هذا صنو ذاك ثم كلا سوف تعلمون فأن أن تبس حقيقة هذا صنو ذاك كلا لو تعلمون علم اليقين tabbas hakika da kuna da sani sani na yakini sani na tabbas la tarawunna al-jahim wallahi tabbas sai ku za ku ga wutan jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin sa'annan wallahi tabbas hakika za ku ganta da idonun ida idanu na tabbas thumma la tusalunna yawma idin 'anil na'im sa'an nan wallahi tabbas hakika za a tambaye ku a wannan rana game da ni'imomin da aka yi muku Allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran da magana mai kama da labari kamar labari Allah yake ba mu amma kuma tsawatarwa ne tsawatarwa ne التي ألهاكم التكاثر أي التكاثر والتفاقر ألهاكم الفهري سورة معنى التكاثر شيني مجيب يزمينا الفهري دا يوم وناو التكاثر دا يكسراني أو يزمينا دا يوم هناك سمو التكاثر يزمينا الفهري دا يوم akwai attakasu da attafaku kalmomi ne guda biyu wanda suke suke shiga juna dukkan tafaku takasur amma ba dukkan takasur bane tafaku haka ce tafaku shine alfahari duk kowane irin alfahari ko da yawa ko da can abin an gane ko ko da ƙarfi ko alfaharin ya haɗu da girman kai da jiji da kai duka sunan shi attafaku amma ya zama alfaharin da yawa ne kawai ya kira attakasu to alfahari da yawa ko yawan dukiya ko yawan ƴaƴa ko yawan dangantaka ko yawan kabila wannan alfaharin alhaku ya shigaltar da ne Allah madaukakin sarki yake nufi da ya shigaltar da mu akwai wanda saboda alfahari da dukiyansa da kuma tsoron kar dukiyan ta kare yasa baya bautan Allah haka ban akwai wanda saboda alfaharin da yake da shi da yawan ƴaƴansa yasa yake ma Allah ɗagawa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin ire-irensu a cikin alkur'ani akwai wanda yake yake cewa la'uta yanna malan wa walada yake cewa shi da yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba in ma abin da yake faɗa gaskiya ne cewa akwai wuta to in amma an je lahiran yana da dukiya da 'ya'ya da zasu su cece shi daga wutar musamman da aka ce masa ai a cikin wuta alaiha tis'ata akwai mala'iku guda goma sha tara sai ke cewa shi kenan ya zo gidan sauki daidai yawan 'ya'yan shi kowa zai kama da shi sai wuce kaga alhaku at-takasu shefa a gaba sai Allah ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina Allah ce wannan adadin da muka faɗa na yau mala'ikun nan Allah ce mun faɗa ne so da zan fitina ga kafirai kuma ga ya fitine shi da zanen an ai yawa ya'yan shi kenan kuma aka je wani ya ce la uta yanna malan wa wala ce to kuma an je lahiran in ma za a shiga wuta ina da dukiyar da zan bayar in fanshi kaina in fanshi kaina shi yasa Allah madaukakin sarki ce sai Allah ya bashi amsa cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yake wannan rana rana ce wacce dukiya da 'ya'ya ba su da amfani to ma ina kaga dukiyar ina kaga 'ya'yan ina kaga dukiyar ina kaga 'ya'yan bayan dukiyar ba za a binne ka da shi ba Ya'yan kuma tun kafin abin ne ka sun manta da kai suna tunanin nawa ne kowa zai samu ba haka bane suna tunanin nawa ne kowa zai samu ai na taɓa mu ba mu labarin wani a garin nan ne ya rasu ɗan shi ne ya sanar da mu rasuwan babai. ɗan mutum shi ya sanar da mu cewa baban shi ya rasu amma kun san hanyar da ya sanar da mu muna kwance ne a ɗaki shi ɗan abokin ƙanina ne sai muka ji ana kuka ta windo ma yana ƙwanƙwasa baban ya rasu daga dare da sassafe wallahi azum ya zo yana ƙwanƙwasa mana windo yana kiran sunan na ka tashi ya sai kira sunan baban na sai ce yanzu ni ne shi shi murna yake ko an bar musu dukiya yanzu shi zai gaji shi abin da zai sanar da mu ba ya zo ne da bakin cikin ya sanar da mu ba ba yake na zan baban ba ko wanka ba miki ba yana murna ne yana kunkosa mana yanzu shi ne wani ba son faɗi wani nan na faɗa kowa ne san shi yanzu kai am the new wani haka ya faɗa kalman da ya amfani shi yana murna ne mu muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yana murna ne shi kawai yana kallon to wannan irin wannan ƴaƴan sune zaka za ka yi alfahari haka yi tunanin cewa za su tafi a gaban Allah amma akwai wani saboda wannan saboda irin waɗannan ƴaƴan ya sai bautan Allah yadda yayi mu'amala da riba yadda ya zalunci wani ya kwace mishi dukiya yadda ya kwace filin wani saboda tunanin shi in na mutu kar na su sha wahala ba haka bane alhaqu mutakasir yana tunanin bari in tara so da kar ƴaƴana su wahala sai manta cewa abin da yake tara wannan ba zai bada account ɗinsa akwai ran da fiye lissafi kuma yayin ba su ya ga lissafi ko ba ruwan su ta ta wata hanya ka bi ka tara kan sun gama a kira liman su raba musu kowa ɗauka ya tafi a ba liman kuɗin goyin ya koma gida in limamin ya waye ba ne. in ya waye kuma a yi ciniki a wallahi ka kira ni rabon gado sai mun yi ciniki nawa za ka biya ni a shi ne ka'ida za mu yi tuniki? Nau za ka biya ni Allah sai mu yi sai mu yi tuniki sosai na ji na gamsu duk sai raba in na raba ko ba wanda zai kwashe sai an bannawa ne eh, shi ne ka'ida shi ne ka'ida na san wanda ma shi ba wani tuniki shi yana da standard price ko nawa zai raba muku gado 5% na shi ne in ba ku yadda ku nemi wani shi ne kai musulunci ya yadda ya ce halal musulunci ya yadda kai ciniki so da in kai zalunci wajen rabo kai ma za ka sha wuya wajen Allah ai kai ma za ka wahala musulunci ya yadda amma malami bai waye ba shi ne zai zo ya raba an gama ce ga sadaka a ba aikin sadaka na zo yi ba aikin kuɗi na zo yi in zai yi kyauta zan yi kyauta in zai yi kyauta zan ce to na kyauta zan yi in ba na kyauta ba mu yi ciniki in na mun gama ciniki na ji na gamsu da kuɗin sai a raba in an raba ba wanda zai ɗauka sai an bannawa suko sai ba kowa na cikin tafiya gudana shi kenan shi da gaskiya yi to Allah madaukakin sarki yace alhakum at-takasu kuma Allah madaukakin sarki a wani guri ya hane a cikin sotin munafiqun Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Yake ya ku da suka yi imani la hukum amwalukum kada ku bari dukiyanku su shagaltar da ku wa auladukum kada ku bari ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirillah daga ambatan Allah kada ku yadda wani saboda neman kuɗi ba zai yi sallah ba zai tara sallah a kai shi an kawo ba mu labarin mai dayari na rubuta sallah ko in lokacin sallah ta yi fiye zai rubuta a za ta yi rana kaza lokaci kaza ko zai yi ba haka shi shi yana ma da kokari la'asar ta yi za a rubuta magariba ta yi in ba a gama ba sai an zo an huta wai hankali ya kwanta tukun sai a ɗauko da yari. Eh, on 26 of february ok ila yanzu ana november kila za a yi ta yi ta cikin sai ya biya bashi next haka zai yi rinka biya wai saboda kar ya yanke wannan harkan da yake na neman kuɗin ya je ya yi ya yi falla to kuma in ya mutu fa in ya mutu fa Allah ce alhaqum at-takasu kan mu bari neman kuɗi ko son mu da ƴaƴanmu ya zama ya shagaltar da mu mu kibin Allah mu kibin Allah wani ba zai ba za ta matsa matsanta sai ya karatun ƙorani ba so da kare kuka karan shi ba ba za ta tashe shi ya yi sallan asuba ba in ta tashe shi ya ce yi guna guni sai da ke to to to to nan sai ta kyale shi in yana baccin rana lokacin sallar dai ba za a tashe shi ba ba za a tashe shi ba in yi bacci kafin ya yi isha shi kenan kaga ba ki taimake shi ba ko ba ki taimake kanki ba ciwo ne ai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko ba ka wani ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ce ku sama kanku shamaki daga shiga wuta da ku da iyalanku kaga ba ku kadai ba har da wa iyalanku Allah madaukake sarki ya shirye da mu sai Allah ya ce hatta zufumul maqadir ba ku taba tuna cewa ashe kun shagala sai lokacin da kuka ziyarci makabarta sai lokacin da mutum ya tsinci kanshi a cikin kabari so da tabbas za a mutu tabbas za a yi ne za a mutu duk wanda ka gabe mutu ba lokacin shi ne bai yi ba Allah madaukakin sarki ya faɗa gurare daban-daban alƙur'ani ya amfani da siga iri ɗaya kullu nafsin za'iqatul maut ya faɗa cikin suratul ali imran ya faɗa cikin suratul anbiya kuma ya faɗa cikin suratul ankabut kullu nafsin za kuma wannan kalman Allah yake amfani da shi kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa babu ran da ba za ta ɗanɗana mutuwa ba shi yasa malam alfazazi Allah ji dan shi gafarta mishi a cikin ishiriniya yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي yace walau kanat ad-dunya tadumu li wahid yace inda duniya tana sa wani ya dawwama to la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana rayu da bai mutu ba amma lakin na hatafna sai dai duniyar tana karewa wa tafna na'imuha jin dadin duniyar tana karewa amma wa tabqa dhunubu wal ma'asi tamadiya amma zunuban da mutum ya aikata da sabon Allah su kuma suna nan su kuma suna nan saboda san duniyan kika sa'a ma Allah saboda san duniyan kika aikata zunubi to duniyan zai kare ke ma za ki kare amma zunubin nan da sabon Allah shi kuma ba yana nan shi da Allah ke kullu nafsin za'iqatul maut sai ce wa man faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut suratu ali imran kenan ce kowace rai sai ta dangana mutuwa faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka nisantar da shi aka kubutar da shi daga shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza to tabbas hakika ya rabauta Allah ka samu rabauta Allah yake wa mal hayatu dunya rayuwar duniya fa ba komai bace illa mata'ul ghurur fa ce wani jin dadi ne na ruɗu jin dadi ne amma mai rudarwa shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kwatankwacin duniya kaman kwatankwacin macijiya ce macijiyan ka kalli jikin shi abin sha'awa shi yasa ma an kashe ake aro da fatan shi ko in ka taba jikin shi ga laushi ga sanyi amma kuma abin da ke cikin shi ba bala'i to haka duniya take yasa ba wuce ya yi gaskiya yace duniya budurwar bawa duniya budurwar wawa Allah ka shirye da a wani guri Allah maɗaukakin sarki da yake kullu nafsin za'iqatul maut yake wa nabluukun bisharri wal khairi fitna Allah maɗaukakin sarki yake wa ilaina turja'un cikin suratul suratul anbiya kenan ko Allah ce kowace rai sai ta kanta mutuwa kuma za mu muku jarabawa wa nabluukun bisharri wal khairi fitna za mu jarabce ku da abubuwa na alkhairi na jin daɗi da kuma abubuwa na sharri amma kuma duka jarabawa ne a gare ku wani shi jarabawan abinda zai zama masa jarabawa ya zama sanadiyar shigan shi shine tarin kuɗi wani kuma tarin talauci shine sanadiyar shigan shuta. akwai wani talauci ne ke sa sa'a wa Allah ko ba ka bani? dan son sai yayi kuɗin ya ji an ce ga wani yana bada maganin yin kuɗi wai yana bada maganin yin kuɗi amma kuma sai ka kai mishi kuɗi zai baka maganin kai kuɗi ko ba gane ba yana jiran fa sai ka kawo mishi kuɗin tukun sai baka maganin da kai kuma za ka yi ne za ka yi kuɗi to shi me yasa bai kuɗin ba ya jira sai ka kawo mishi akwai akwai akwai tsotewar basira to shi talaucin ne ya mishi kaga shi an jarabce shi da shar kenan ya zo masa jarabawa akwai wani kuma kudin wani ƴaƴansa su ne sanadiyan ya shiga wuta yasa Allah fara inna ma inna inna ma inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum inna ma amwalukum wa auladukum fitna sannan kuma inna min amwal min inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum duka akwai wani sharin ƴaƴan ne za zama sanadiyan shigan shi na wuta wani kuma rashin ƴaƴan ne sanadiyan shigan shi wuta saboda neman aiwuwan za ta je wajen boka za ta je wajen mai tsubu za ta je wajen mai duba za ta je wajen kaza ko haka ba wata ta ta ta kulla ma wata sharri saboda ita tana aihuwa ita ba ta aihuwa kuma aihuwan ba wai zama da Allah ta shawara ta ce ma Allah ka hana wancan ne ka bani ba ko haka suka yi da Allah to wannan ita jalin ne zai sa ta shiga ina kenan ta shiga wuta wani kuma ƴaƴan ne da aka bashi da sunan san ƴaƴan sai ki musu tarbiyya irin na addini sai zama sanadiyar shigan shi na wuta wa nabulukum bisharri wal khairi fitna sai Allah ce wa ilaina turja'un kuma gaba ɗayan ku zuwa gare mu za ku koma kowa zai koma zuwa ga Allah shine hatta zurtumul maqabir a cikin suratul ankabut Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'u Allah ce kowace rai sai ta danta na mutuwa Sa'an nan a gare mu hukumin ku yake an fahimta ko sura kowa zai mutu kuma in an mutu in an mutu ba shi kenan ba shi yasa ma a wannan ayin Allah ce hatta zurtumul maqabir har sai in kun ziyarci kaburbura wannan yake nuna cewa ashe in aka je makabarta akwai lokacin da aka je kabari akwai lokacin da za a yi ne za a bar gurin tunda Allah ya yi ziyara ko ba ka bane a duk wanda ya je ziyara a ba ya je zama permanent bane ya je ne yayi wasu kwanaki bayan wannan kwanakin yayi ne shi yasa aka kira shi ziyara shi ma Allah Allah ya ce zuwa makaba zuwa kabari ne ne ziyara ne akwai ran da za a bar kabar ana zuwa kabari ne a zauna na wani lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga mutum ya zauna kuma yana da gaske abin da ya kamata ɗan adam ya sa a ransa kuma zai taimaki ɗan adam wajen ƙoƙarin bin Allah yadda ya kamata shi saboda Allah tsakaninmu da Allah da rayuwar da mutum ke yi a bayan ƙasa da rayuwar da mutum ke yi a cikin kabari wanne ya fi yawa na'am cikin kabari yanzu duk wanda suka mutu batun zamanin annabi adam suna nan a kwanci kuma tarihi bai taba nuna akwai wani wanda ya shekara sama da dubu biyu ba amma kwancin su a kabari zuwa yanzu kake ce iya kirga shekaru don ka ta kirga shekaru sai san shekaran duniya ne wani ko ba haka bane to kuma wa zai faɗa shekaran duniya nawa ne ba wanda zai faɗa sai wanda in yana nan aka halici duniya ko ba haka bane to ashe to me yasa me yasa muke bari rayuwar mu mara tsayi mu bari ta lalata mana rayuwar da ya fi tsayi in mutum ya gama ya gama shekaru shekaru ya gama shekaru mai amfani kenan a rayuwar shi a cikin ya shekara arba'in shekarun da zai san yayi wani abu na amfani ma rayuwar shi so ila mutum kafin ya mallaki hankalin kai shi ya san in jawo maka yana kaza na amfani ila ya kai shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko ba ka bane an gane ko kila lokacin da ya kai shekara hamsin hamsin da ɗaya kuma an fara ce huta zuwa shekara sittin an fara ce banda kaza banda kaza abinci an fara ce mishi layi ko ba ka ba daga nan zuwa bakin titi a ce to ba laifi ka dinga ɗan takawa amma dai karye yawa ko ba ka ba ne AC an ce to daga nan zuwa Abuja ka dan kashe AC kamar su uku kana ɗan sauke glass da kuma zai iya kuni a esin ya shiga ofis ya dawo gida duka esin ne babu matsala ko ba ka bane sallah ya fara nan karanta saffa ɗaya da rabi a sallah sai ya zauna so da bai kafan shi ba ta iya withstanding tsayuwa sai ga shekarun jin daɗin babu yawa babu yawa to amma kuma in mutum ya yi utilizing waɗannan shekaru to iya tsawon shekarun da kuma zai yi a kabari sai ji daɗinta duk tsawon shekaru shi kuma jin daɗin kabari baya yankewa baya yankewa baya yankewa shi ta manzan Allah sallallahu alaihi wa yake faɗa cewa in aka zo za a sa mutum a cikin kabarinsa in aka zo za a sa mutum a cikin kabari babu wani wanda za a sa shi a kabari sai kabari ta yi masa magana wallahi sai kabari ta yi miki magana ta ce miki ya ke baiwan Allah leƙa ciki na ki gani ba komai ƙasa ne dama da hagu ƙasa sai sama da za a rufe ki da shi ba komai in kika ga daɗi da shi kika zo in kika ga kishiyan daɗi da shi kika zo amma a ciki na ba komai duk wanda za a sashi a kabari sai kabari ta masa wannan magana kowaye yasa wani malami yake cewa la daru limar'in ba'da al-maut yaskunuha illa allati kanat qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin khaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ibita dan adam ba shi da wata gida da zai zauna a ciki bayan ya mutu ta gidan da shi ya gina kafin ya ne kafin ya mutu in ya gina wannan gidan da alkhairi to madalla da ginin da yi in kuma ya gina wannan gidan da sharri to lallai wannan ginin ya tabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai fada faɗa mana in an sanya mutum a kabari a akwai tambayoyi da ake mutum a kabari babu wanda ba za a masa wannan tambayan babu babu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa lokacin da za a tashi mutum bayan an binne shi lokacin da za a tashe shi ai masa waɗannan tambayoyi mutane sun kasu gida biyu akwai mutumin kirki akwai mutumin banza shi yasa ma ko a wajen yin janaza maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka gaggawan yin janaza kar ku rinka delay janaza in an yi rasuwa ku yi gaggawa ku yi mishi janaza ku kai mutum makwancinsa yake saboda in mutumin kirki ne to shi yana nan yana faɗa muku cewa ku yi sauri ku kai ni ku yi yana nan yana ta muku korafi yana Allah Allah ya tafi so da inda zai tafi ya bi mishi inda bi inda ya bari so da already an riga an ce mishi wa abshiru bil jannati allati kuntum don an riga an ce mishi ya ayyatu an nafsul mutma'inna yaji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati to dile din da kuke nan kuna dile mishi wasu abubuwa haka na jin daɗi na rayuwa wannan insha Allah muna fatan mu zama daga cikin su ya ce so ku yi gaggawa ku kai shi ya ce in kuma mutumin banza ne to me yasa za ku yi da mutumin banza a tare da ku me yasa za ku yi da shi tunda mutumin banza ne ku yi sauri ku kai shi ku huta shi yasa ba kuskure ne jinkirta janaza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun a zamanin sa ko a da daren mutum ya rasu a daren ake masa janaza a daren ake masa janaza ba a ce sai ya kwana sai dai in akwai wani uzuri mai karfi wani lokaci ma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shiga gida aka yi rasuwan sahabbai suna yin janaza su yi sallah su je su binne mutum sai dai da ba su faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam je da dare wani ya rasu kuma masa janaza haka suke ba ga wannan mai mai sharan masallacin ba cikin dare ta rasu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida aka mata janaza washe gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina wance da take shahara masallaci aka ce ai tara su je da daddare kuma har an yi an mata janaza manzalla sallallahu alaihi ba ku sanar da ni ba masallaci fa take sharewa a matsayin ta ba karami bane manzalla sallallahu alaihi wasallam yace ku nuna mun kabarinta a kai shi yaje tsaya mata nashi sallam ai da kun san sallan shi su fasidu wanda aka yi da daddare ko ba haka bane kaga an shafe na da dare nan yanzu ga na gaske so haka take yi zaka kuskure ne jinkirta janaza in ba akwai wani uzuri ba zaga musulman mu da yawa ana wannan kaga mutun ya rasu kin yau ma da la'asar misali sai ga sai a ce janazar shi gobe karfe biyu rana ko gobe da la'asar so da wai ana jiran sai wane ya zo sai wane ya zo sai wane ya zo kaga wannan wannan kuskure wannan kuskure ko kuma ya rasu a wani gari a ce dole sai an dauko gawa daga Sokoto an kauce to kaga dan ya rasu yanzu dole sai gobe za ce sai an dauko da gawa daga nisa akwai musulmai a gurin kuma duk inda aka yi addu'a addu'a yana iskan musulmi in kuna so ku ne kuma sa kuma salatul ghaib akwai salatul ghaib za ku yi rubutun sallah kuma mutum sallah da bai rasuwa a inda kuke ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manna jashi an fahimta ko to in mutum aka sa mutum lokacin da aka zo tashin mutum a kabari kamar da muka fara mutane sun kasu gida biyu akwai mutumin kirki akwai mutumin mutum ban mutumin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki sai nuna masa kaman ga rana za ta fadi abin da zai ce wa mala'iku shine da Allah ku dan jira ni ban yi sallar la'asar ban yi sallah har a kabari abinda zai fara faruwa ran shine ne sallah yace da Allah ku dan jira ni sallah sai ai ba mu ganin sallah ake ba garga ka gama sallah ka gama sallah tukun sai dawo yana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo masa da siffa mai kyau da kuma fararen tufafi yasa farin tufafi tufafi ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni ma da murin kasawa yace ij'alu min min siyarikum albayad yace ya zamanto a cikin tufafin ku akwai farare wa kaftinu fiha mautakum kuma matan ku sun mutu ku rinka su da farin tufafi maza Allah sallallahu alaihi sallam yace fa innaha ahsanu siyarikum yace ai farin tufafi shine mafi kyawun tufafin ku gaba daya to haka za su zo da fararen tufafi da fararen fuska da kyawun gani sai mutum duk tamboyin da za su yi masa mutumin kirki zai amsa in ya gama amsawa mazalla sallah sai ce sai a nuna masa wutan jahannama sai an nuna masa ya birkita sai ce a ba gidanka bane an nuna maka ne inda baka amsa tambayoyin da aka maka wato da nan zaka tafi dukun sai a rufe sai a sai a kanal mishi hanyar da zai rinka shan ni'iman sana aljanna sannan a ce masa ya kwanta mazalla salatan ya faɗa da fakin sa yake cewa za a ce nifa yi bacci irin baccin sabon ango haka mazalla ya faɗa sallallahu za a ce yi bacci irin baccin sabon ango za a masa shimfiɗa irin na aljanna a kabarinsa ya kwanta ya baccin baccinsa lumi su ne waɗanda ranar tashin alkiyama in an caji za su yi man aikaba na min marfadina a ce wa ya tashe mu a bacci su sun ɗauka bacci kawai suke yi yanzu aka tashe su ne eh, su lokacin da za a tashi za su rika tamba wa ya tashe mu muna bacci kuma su na nuna musu a alkiyama ce ta tsaya su sun ɗauka bacci suke yi baccin daɗi baccin da babu gajiya haka duk baccin da za zaki a duniya duk yadda kira kai wata cikin jikin ki ya fara ciwo ko in aka matsa kuma gegan shi ma ya ɗaye ko ba haka bane to su za su ga an dame su ne da aka tashe su a bacin duk daɗe wanda suka yi amma in mutumin banza ne Allah ka kiyashe mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mala'ikun za su za su zo masa da mummunan sifa sifa mummuna kuma suna tashi shi zai tashi ne a birkice a tashin hankali a rashin natsuwa dukun su na da shi in suka na da shi tukun a masa tambayoyi kuma zai gagara amsawa ba zai iya amsawa gaba ɗaya tambayoyin ba zai iya amsawa sannan shi kuma a mishi channel da madaukakin sarki ke lahun min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash Allah ke suna da shimfiɗa daga wutan jahannama sannan sama da su za sake ba su blanket na wutan jahannama Shimfiɗan na wuta mayafi shi ma na wuta Allah ka kiyaye mu haka zai ci gaba da ɗanɗanan wannan bala'in azaba har ranar tashin alkiyama maza Allah sallallahu ya tabbatar akwai lokuta da akwai lokutan da har za a rinka turo mutumin kirki abokin hira su rinka hira sallolin da mutum yake yi za su rinka zuwa suna taya mutum hira kuma za su rinka zuwa a daidai lokacin sallah in kina jinkirta sallah shi ma sallan ya jinkirta in kin yi sallan mara kyau shi wani lokaci shiga sallan mummuna wani lokaci sallan ya zo babu ido ɗaya hanci ɗaya a ɗoye babu kunne ɗaya yaya ci haka kika yi haka kika yi wata ranar sallan ya zo da kwarma mai kyau kaman kare tafi so da haka kika tsaya kika yi sallan mai da kyau wata ranar ba ki sallan ba haka za ki zauna baki ma babu wani uzuri haka zaki zauna babu abokin hira haka akwai matsala ko Allah ya samu samu abokanan hira masu kyau to kabari dole za a shiga kabari dole za a shiga to abin tambaya a nan da mun san cewa dole za a mutu kuma dole za a shiga kabari yanzu a cikin mu tsakani da Allah kowa ya tambaye kanta yanzu an mutuwa a gidanki zaki iya magawan wanka ki sa mishi likafani ban ce abin amsa ba kowa ta tambayi kanta in kin mutu aka bar ki za ki iya magawa wanka ta ki sa masa likkafani wanka na sunna ki sa magawa littafani na sunna in babu maza za ki iya magawa sallah a mutu ki samu laluran da babu maza a gurin sai ku zalla mata za ku yin sahu ku magawa sallah ku iya sallan gawa kin iya kin san abubuwan da ake fara a sallan gawa kina musulma in an yi rasuwa inda babu maza lalura ya sa babu maza za ki iya binna mutum shi sanya ake sa mutum a rami to duka ba mu koyi wannan ba wankan gawa dai ba gore mai wahala aiko mun sha yin bayani yadda duk wani wanka na tsarki yadda ake haka ake magawa wanka bambancinsa bambancin sa ana iya sa magawa sabulu ba soso ba ba ka sa magawa soso ai zaka zalunce jikin gawa ai baya son garga. kuma yawan yana kamawa ne in akwai datti ko wanda ya daɗe yana jinya kaga ile bai wanka ba ya daɗe ko an yi hatsari za ga akwai datti ƙasa da sauransu babu laifi a sa sabulu a wanke mutum tas sannan kuma a biyo shi da tayari turare mai kamshi ba mai wari ba da turare mai wari ake sawa kaga baka iya zuwa kusa da gurin ha turare mai kamshi sosai sanya ne ma mai bayani babu wani wahala babu wata wahala izar ne da lifafatan ko wanda za a sawa mutum da zai rufe daga cibi zuwa kasan gwiwa a naɗe mutum da shi sannan a samu guda biyu kuma wadda za su rufe mutum daga kai zuwa mai zuwa kafa a nadi nan babu kari babu ragi sai dai a daure saboda karin an dauka ya ne ya warware nan to sallan gawa ba sallan gawa ba kabbara nawa ake a sallan gawa ana iya yin hudu ana iya yin biyar ana iya yin bakwai ana iya yin tara duka ya tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yadda sahabbai su suke yi iya yadda suka san matsayinka wajen annabi iya yawan kabbarorin da suke masa yasa lokacin sai na ali in ka je in ka halarci yakin badar ya zaunto kai kana cikin muhajirun wanda ya jira kuma ka halarci yakin badar to ka bara kare yake maka in ka rasu in kana cikin muhajirun amma baka halarci yakin badar ba sai maka bakwai in kana cikin al'ansar kuma ka halarci yakin badar shi ma za a maka bakwai so da baka da darajar hijira amma kana cikin al'ansar baka cikin muhajirun ko baka je yakin badar ba sai maka biyar sauran mutane kuma ka bara hudu iya yadda iya yadda Allah ya lissafa darajar mutane a Qur'ani to iya wannan darajar iya yawan kabbaran da da yake in mutum ya rasu ya zo an zo sallan gawa in an zo sallan gawa sallan gawa ba masa du'a ul istiftah ba addu'an bude sallah ba a yi in imami yayi kabbara kabbarar farko ana daga hannu kamar yadda ake a kowace sallah amma sauran kabbarori ba a ba a daga hannu na yi kabbaran farko mutum zai karanta fatiha da sura abin da ya sawaka mutu an fahimta ku kuma ya halatta mutum a yi a bayyane manzo Allah sallallahu lokuta da yawa yana yin sallan gawa a bayyane yasa wani sahabi yake cewa da ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke zarga ma wani sahabi addu'a da ya rasu yace wallahi sai fatan da ma shine gawa so da yaje yadda yaje yadda annabi ke ta addu'a ya ga kai wannan ba ga wannan ya riga ya tsallake sai ce ina ma dama shine gawa an fahimta ko to aka ya halatta a yi a bayyane kowa na ce musamman in mutum yana tunanin cewa mamun da yawa ba ne ake fada ba to zai ya zama kaga ya zama yana karantar da yana karantar da mamun ke an fahimta ko kabbara na biyu salatin annabi ake yi sallallahu alaihi wasallam الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كور دير كتين سيغو يغدا بقي كما قال الله صلى الله عليه وسلم يكرنتا سنة أتين صفة صلاة النبي أقرأ اسم مسلم قرأ دين أقاوه sai mu yi salatul ibrahimiyya kafara na nauke nan na biyu to duk da sauran kabbarorin kuma addu'a ake kabbara na uku addu'a ake addu'a ake magawa Allahumma firhu وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد واغسله من خطاياه كما ينقى كما آه كما واغسله من خطاياه كما كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الله ككي كتم غاوان الدعاء اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن عمتك هو اللهم إنها عمتك ابنة عمتك ابنة عبدك إما تشيء لا رجع أكيد da larabci ake amma in baki iya larabci ba babu laifi ki da yaren da kika iya amma ki koya da larabci da larabci ma yafi daɗi wallahi yafi daɗi da larabci yafi daɗi eh akwai waɗanda akwai waɗanda za ga a cikin minti daya an ira sallan gawa wannan wannan zalunci ne wala wannan zalunci ne an zalunci gawa zaga kafin ka gama kafin ka zo karanta fatihan kai da kake sahu shi ya kabbara na biyu to shi tsarin sallan gawa shine shi tsarin sallan gawa an yadda a matsayin ka na mamu ka bari sai ka gama abin da kake kafin kai kabbara na gaba kuma in ka zo sallan gawa sai ka tare da kabbarori ne na karshe zaka ko an limami ya sallame zaka tsaya ka cika ta sauran kabbarorin da baka samu ko an tafi ka tsaya ka tsara ta kayan an fahimta ku shi yasa za ga yawanci malamai musamman ahlus sunna za ga sun fi dan dadewa in suna sallan gawa saboda sai su ba gawa hakki kuma wurin irin sallan da ya ma gawa a matsayin shi ne limai inda shi za a mishi haka ba zai so ba ana so a tsaya ne ayi addu'a sosai haka kabbara na wudu shi ma addu'o'i ne za a kai Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukurana wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa hayyi ala al-islam wa man tawqaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman allahu ka ka taba mutum addu'a <laughs> ka Allah shirye da masu yi an gane to so da haka wannan shine kabbara na hudu haka ake yi kabbara na biyar in ma za a kabbara biyar ne haka mutum zai ci gaba da addu'a kabbara na shida na bakwai in za a yi haka za a ci gaba da addu'a in an gama abin da ya fi dacewa da sunna a sallan gawa shine ana sallamewa ne da assalamu alaikum an fahimta ko in mutum ce assalamu alaikum wa rahmatullah bai laifi ba amma bai abin da shi yake ba a wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana sallama ne da assalamu alaikum cikin. an fahimta ko zai zai karkata kansa gefen dama kadan sai sai ce assalamu alaikum shike sannan sai a dauki gawa a tafi da shi inda za a je a binne shi abin da ya fi dacewa in dai ana tafiya da gawa ne a ƙasa ba a hau abun hawa ba in ba abun hawa aka hau ba to abun da ya fi dacewa shine yawanto wasu suna tafiya a gaba wasu suna baya wasu suna gefe suna gefe an fahimta ko kuma kar a bar mutum wanda suka ɗauki gawa tun farko su ne za su to da mutum ya mutu yana da nauyi sosai in kira wankan gawa za ki san wannan mutum ya mutu yana da nauyi sosai amma in ana kan abun hawa ne abin da ya fi dacewa da suna shine gawa ya zama shine a gaba kowa yana ne yana bin shine abin da ya fi ya fi dacewa in mutum ya wuce gaban gawan ba ya yi ba ba za ce yana da wani zunubi ba amma da ya abin da ya fi dacewa da suna ba an fahimta ko shi kuma kabari kabari kala biyu ne akwai shakku akwai lahdu da ban Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi kuma har yanzu a kasashen laraba irin kabarin da suke shine allahdu yadda ake allahdu shine haka rami ake yi za haka rami mai zurfi zai kai kamar kusan tsayin kafa haka in haka haka sai a duba bangon gabas sai a fatar bangon gabas to aka zo da mutum za a soka mutum a inda aka fatar can ciki an fahimta ko shi kuma nan kaman ga ramin nan sai kuma ga faifa a nan ko Ba ka sa mutum a nan to din shi za a rufe za a rufe da duk abin da ya samu in itace ne ya samu za a rufe in kasko ne ya samu za a rufe in katako ne shi za a sa a jejjera tukun an gane ku tukun sai a zuba ƙasa kuma a ga wannan ko mutum yana rai rai ya fitawa to haka za a rufe wannan shi an kira al-lahdu an gane ko akwai kuma kabari a shakku shi ne wanda kuma muka fi musamman a wuraren mu nan shi ramin ake hakawa babba guda ɗaya mai kari amma ba mai tsayi sosai ba don ba a so ya kai ma gwiwan mutum an fahimta ko sannan an haka babban haka sai kuma a zo tsakiyan babban sai aka ɗan ƙarami daidai faɗin jikin mutum yadda aka tsofa mutum ya zama babu wani space a gaba ko baya ya zama daidai mutum ya cika shi ya fitin ɗin shi ya zama ga ake zuwa a auna Sau da kar a yi yawa ba a masu a maka allowance ba wani allowance kuma wanda ya fi son kafa shi zai maka wannan in ya ce kai zai faɗi da yawa kar ku buɗe ya faɗi da yawa a sa ka daidai kuma son na haka kenan aka za a sa ta in aka sa a ɗauko ko itace ko kasko ko katako a rufe saman saman wannan ɗan ƙarami a samu ganye a ƙara rufewa a kwaɓa jan ƙasa mun san jan ƙasa da dangogo gogo a kwaɓa shi a sake ɗorawa dukkan sai a ɗibo busheshen ƙasa kuma a zuba wannan busheshen ƙasan da kuke gani har a wajen nan shi shine na hudu akwai katako tukun akwai ganye akwai kwaɗaɗɗen ƙasa tukun sai a ɗibo bushashshen ƙasa kuma sai a zo kuma ƙila mijin ciki zai ce ga can ya ruku ba a tsara zubawa yana faɗa kuma yana kuka ƙila ɗanki shi zai ɗauki tebur yana zubawa zubawan da yake kuma yana jin daɗin ya rufe mahaifiyar shi to duk wanda ya san irin wannan ya kawata ya bari duniya ta rute shi kuma wannan gudun ta ke kaɗai za ki zauna ke kaɗin ki ke kaɗin ki ake sa shi sa shari'a ya discouraging mata daga zuwa ta naza, aiko? saboda me ba za su iya ba ɗaɗɗe ne za su iya duk da cewa matan yanzu akwai wanda za su iya tun da suka iya yanka mazan su da wuka kaga da sun iya kashewa za su iya binnewa ko ba haka inda sun iya kashewa Allah ka shirye da mu wannan a takaice wannan shine tsarin da ake bi wajen wankan gawa da sa kafani da yi magawa sallah da kuma sa gawa ina a rana sunna ce in an gida in an gama binne gawa a tsaya yi magawa addu'a a tsaya yi magawa mai addu'a karantarwa ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa da suke kuskure za a binne gawa ba su yi masa addu'a an fahimta ko akwai kuma wadanda suke kuskure na biyu suna tsaya su yi addu'a amma suna don kuma sabanin yadda annabi ya karantar yadda annabi ya karantar shine kowa yana tsaya ne addu'an gwargwadon abin da zai iya yi take to wasu kuma sai su zauna ne su zauna mutum ɗaya ne yana addu'an saura suna cewa amin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da haka za ka tsaya ne ka yi addu'a in so samu ne ka yi irin kamar yadda amru bin al'as ya umarci 'ya'yan da su masa ya ce ku daɗe kuna addu'a gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a teɗe a raba naman kaga ba ƙaramin daɗewa ba kenan to ana so in an binne gawa mutum ya tsaya yayi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an miji gama janaza yana cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al manzo Allah na ce ku neman ma dan uwan gafara ku roƙa masa tabbatuwa saboda yanzu za a tambaye shi kuma duk wanda za a zuwa masa wannan tambaya in ba Allah ya tabbatar da shi ba zai iya amsawa ba zai iya amsa Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu insha Allah ta'ala za mu tsaya anan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a zama ta gaba sai mu dora daga aya ta ta uku ko kalla saufa ta'lamu da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana har ila yau ba za mu gushe ba muna tunatarwa kan asusunmu na mabukata. Dalla Adamu da sa kuɗi a asusun nan. har yanzu babu ran da muka zo karatu kafin a tashi aka ce an cika asusu har yanzu ba yi wannan kowa ya kata a cika wata rana kuma a cika da dubu ɗaya ba da naira biyar biyar ba ko da dala ko da dala Allah ya samu dai yan kasuwa ba sa rasa kuɗi a hannun a ah, akwai tambayoyi wannan take assalamu alaikum malam Allah ya gafarta wa malam ya karfi ibadun amin yace tambaya ta shine mutum ne aka bashi rabo rabon kaya na dalibai in ya ba su sai ya kwashe sauran sai ya dawo shi gidan shi kuma kayan na makaranta ne to anan wannan sauran da ya kwashe ya ci halak kenan a'a ai ba ka aka yi ka raba madalibai ɗalibai me yasa yi saura me yasa yi saura lokacin da aka ba ka raba ma ɗaliban da kai ma sai ka ce sai ka tambaya in ya rage in rike haka ce eh in ya rage ki rike to ya zama naki amma tun da ba faɗa haka ba da kika raba ya rage sai ki dawo da shi sai ki ce ga shi na raba amma ga abin da ya rage sai aka ce to tafi da shi an baki yanzu ya zama mai ya zama naki amma da ba su haka ba in kika dawo da shi gida kuma kika yi amfani da shi to lallai kin ci haramun kin ci haƙƙin da ba naki ba an fahimta ko za ki biya Allah ya sa mu dace wanda ke cewa assalamu alaikum malam shin menene hukuncin ah, wadda baya ibada musamman kamar sallah da sauransu sai da watan azumi zo watan ramadan tukun yake yake yin wannan ibada kuma menene hukuncin in kana zama da shi a ah, da farko Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ke cewa tir da wanda bai san Allah ba sai a Ramadan to duk wanda annabi yake tir da shi Allah akwai matsala manzo Allah yake tir da wanda bai san Allah ba sai a ina sai a Ramadan kuma suna nan da yawa suna nan da yawa yake na zuwa masallaci yanzu ya kai ga waɗanda suka saba zuwa masallaci ko ba a Ramadan ba yanzu sawun gaba na gagarin su yan fatan sun sun shigo wala akwai ran da mun yi daga sallar magarwa na ga wanda kullum muna magarwa da shi a sahun gaba sai na ganshi a sahun na biyar Allah sai na ganshi a sahun na biyar wata rana wata rana zaga daga ni sai ya hayi muke tada sallar magarwa sai dai kafin mu gama raka da kila sun shigo amma yanzu kafin in gama alaula shi ya hayi gama alaula an cika sahu aka sallar a zuwa kusan sahu hudu to gaskiya kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tir da irin wannan dabi'a ya zama ta san Allah ba sai a Ramadan to shawaran da kuma za a ba mutum shine ya ji tsoron Allah ɗin Ramadanan ta wuce ya ci gaba ya ci gaba so da akwai tsoron maluma suna cewa akwai tsoron cewa akwai yiwuwan cewa ibadan da mutum yayi a Ramadan Allah bai karba ba shi yasa bayan Ramadan bai iya ci gaba da ibadan da yake a Ramadan yana cin alamun da ke nuna cewa abin da ya a ramadan Allah bai karɓa ba so da yana daga cin alamun Allah ya karbi aikinka shi ne bayan ka gama ya datar da kai zuwa ga wani aiki an fahimta ku to kaga akwai akwai tsoro ki gama azumi 29 ko 30 ya zama kuma Allah bai karɓa ba da tarawihinki da tahajjudinki da sadakanki da sallanki akan lokaci duka na wata ɗayan ya zama kuma Allah bai karɓa ba kaga akwai abin tsoro to in mutum yana da wayo sai lazunci irin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi yake yawan yi manzon Allah sallallahu ya kasance yana yawan yin addu'a a cikin sujada yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'ati manzon Allah yana yawan wannan addu'a a sujada ya ce ya mai zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya don kina yawan wannan addu'an a wannan watan to da ikon Allah ko watan ya wuce sai ga Allah madaukakin sarki ya ne ya dakatar da kuma zama da shi babu laifi musamman tun da an shigo Ramadan din sai ki zauna da shi ta encourage da shi kita kita kara mata karfin gwiwa da da har ila Allah ya sa ki dace ila ki zama kece sanadiyya ya zama yami ya shi Allah ya sa mu dace wanda ke cewa assalamu alaikum malam wai ya halatta in za a yi magawa sallah mace za ta iya bin sallah babu laifi ya halatta ya halatta Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin ahkamul jana'iz ya kawo dalilai da aka na sahabbai da matan sahabbai suna jin sallan ba maza sun yi sahu su ma sai su tsawo a bayan a bayan maza babu laifi ya halatta sannan na biyu take cewa ya halatta limamin da ya sallah a biya shi kudin sallan da ya halatta ba bai halatta ba an gane ku bai halatta ya ce sai an biya shi ba amma kuma in yayi dan ganin daman ku gabaru bari ku masa shautatawa wannan kuma babu laifi ya halatta kuma ya karfa an fahimta ku a wannan gwamnatin kasashen ne guraren a najeriya ma akwai garuruwan da sabin sabin binne mutum sai ka kasa na san akwai wannan rigiman da aka sai a lagos kafin wani community na musulmai suka tara kuɗi duk suka ce babban fili da za su rinka binne mamatan su kuma in dan wanka ya rasu sai ka biya kuma za ka rinka biyan kudin haya kowane shekara kaga akwai matsala an ga amma a garin musulmai bai kamata ba bai kamata akwai abubuwan da mutum zai wanda haramun ne ya sa a misali a ce zo kai limanci ka ce sai an biya ka a in ba za ka yi ba ko ba za ka yi ba amma ka ce sai an biya ni salari kafin yi limanci haramun ko sai an biya ni salari kafin yi ladanci haramun amma ka zo kana yi mutanen dan karan kansu suka ga bari su kyautata maka to wannan kuma wani abu ne daban an fahimta ko amma ga zama precondition na yin abun shi kuma haramun na wankan a duka aikin ibada haƙƙin haƙƙin ai haƙƙin gawan ne na wajibi a kanka bare ne a cikin haƙoƙin haƙoƙin musulmi akan musulmi tiba'ul jana'iz to za a ga gawan ba wanki an mishi likafa ne ya mishi sallah ba abu da raka duk wannan E, kuskure ne su sa ya zama condition na yin wankan sai an biya kuskure kuma kuɗin da suke ci bai zama halal ba an fahimta ku amma mutum amma mutum sai saraukar da kansa yanzu misali kamar a garin nan Allah madaukakin sarki ya kara wa malam Salihu albarka ya kara saka mishi da alkhairi malam Salih yana sabon layi kaga shi ya shi ne ya ba ya ba da lokaci duk inda za a yi mutuwa a garin nan don kuka sanar da shi zai bar abin da yake yi zai zai magawan wanka in ba ku da likafani zai samu ko babu ko sisi in ka matsa in ka matsa sai ce to ka sai kafa ni bandul biyu ko bandul uku ka ba shi ajiya ide so da wani kuma so da wani ya rasu kaga irin wannan to sai ku ga tun da yana wannan to ku bari ku rinka kyautata masa halal akalla ya hau ya hau babur ya zo ko ba ka ba lokacin da ya kashe abin da yake kila abin da yake kila samun iyalansa abinci ya kashe da sauran sai bari ku kyautata masa wannan babu laifi amma shi yasa shine precondition na yi wannan haramun kuskure ne wallahu a'lam eh ana yi ana yi a kefi ma akwai akwai wanda suke wannan kokarin kamar ita matan malam Sanu ita ma tana kokari matan shi tana kokari sosai ita ma wajen haka amma dai kun san standard committee na mata akan wannan ba kada ma ta fi ya kamata a yi eh, a yi malama ya kamata a yi eh. a cikin gari daban a nan a yi abinda zai baki mamaki ana rasuwa a gra a rasa makara a rasa makara ya kamata a yi ya zama to sannan masallatanmu ko gidajenmu yadda za ki gane cewa balla ba mu shirya mutuwa ba yanzu wani gida ne kika sani an yi wani ɗaki musamman ɗaki ne saboda wankan gawa masallatai ma a kefi masallacin da na san an yi gurin wankan gawa na musamman a kefi guda ɗaya ne shi ne masallacin sabon layi sun yi guri musamman wannan an yi shi ne kawai saboda wankan gawa yanzu ma dan makarar da ake yi masallaci a masallaci da yawa babu ko nan babu nan ma babu babu da makara Allah ka shirye da mu Allah ka sa mu gyara ya ka okay ya kamata a yi ko za a yi za a yi kuma a saurara za mu yi kwamiti na mata kuma za mu faɗi sunaye wanda kuma ta ji sunanta ta yi haƙuri kawai ta shiga duk lokacin da aka samu irin wannan incident a ran jiya da zuwa cikin anguwan jawa za mu kira kuma a je a yi insha Allah wannan take cewa salamu alaikum malam tambaya ta ne. ta ce duk wankan iri ɗaya ne suna buƙatar bayani akan niyan wankan to wani bayani kuma ai niyan kenan ni me kike yi niyan ai kudiri ne a zuciya lokacin da kika taso zaki zaki aikin ai sai da kika yi azama ai ko wannan azaman da inda za tambaye ki me zaki je ki zaki je ki. zai yi wankan gawa shine ne ba wani abu ne ba wani abu ne ya ce na waiti wasulul janazati eh, a ba shi bane wannan take cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce malam menene hukuncin idan mutum yayi atishawa sai yake ya rasulullahi Ah, da farko dai ya yi bida ya yi bida kuma duk wanda ya bida yana da zunubi duk wanda ya bida yana da min zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana an ya tisha alhamdulillah ah, abin da mutum zai ce kenan sai da ce to in mutum ya faɗa ka me zaka ce sai ki je ki dale shi ba ba abin da ki ce mishi ai ba za ki gaishe da wanda ya atisha ba sai ya ce alhamdulillah in bai ce alhamdulillah ba za ki tsara harkar shi ne ko ki tuna mishi ke ce alhamdulillah mana samu lada ko ba haka bane amma mutum ke ce ya rasulullah sai ki kyale shi ko ki tuna mishi kuskure wai malam menene ma'anan idan an tona kabarin mutum sai a garuwa kila gurin fadama ne shi yasa a ɗan ba wani ma'ana gila fadama ne dama inda guri fadama ne kuma ana damina dole an haka a gami dole a ga ruwa yi dole a ga ruwa an gani ko ba wata ma'ana da suke da ba wata ma'ana kawai fadama ne sa a ga ruwa Allah ya samu dace eh sai a ta kwashewa a ta kwashewa kaza tsawa wani in an bar wannan an jan haka wani gurin kaga ruwan bai kai wancan yawa ba so da fadama ne kawai bai wani bai wani abu ne wani na musamman an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace da kai a lokacin mu fa wuce har mun kara da minti da to yi yi kamar minti da ya karu eh eh ka taimake ki eh. Eh. eh ba ai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani abu wanda yake da hanta to in ka taimake shi kana da lada ko me in dai yana da hanta a jikin shi in ka taimake shi yana da ni kana da lada kuma Allah zai baka ladan taimako an gane ku ke sa ai wacce ta shayar da karuwa Allah ya fi mata laifin karuwanci ta shayar da kare akon karuwa ta shayar da kare Allah ya fi mata laifin ne karuwancin ta saboda ta shayar da ne kare to da shi da amfani shi da kare wanne bi ai ya fi kare amfani ya fi kare amfani ya ka ki taimake shi ilma sanadiyan taimakon na ke sa musulunta kin fahimta ko sata ki taimake shi bai kamata na yana makocin ki bari har sai ya faɗa ba in dai kin fahimci yana buƙatar taimakon to tun kafin ya faɗa ki masa kin fahimta ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya fi ma mutane amfani da ce wanda ya fi musulmai amfani da ce wanda ya fi ma mutane kowa kenan in dai mutum ne ka miki amfani to haka zama daga cikin khairun nas an fahimta ko والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله